This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ke fatar kuna nan lafiya. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji hirar da muka yi da shugaban hukumar alhazan Najeriya a yayin da ake shirye-shiryen hawan Arafa. za ku ji yadda aka yi bikin ranar kurame a jihar Niger. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya, Sanata Bukola Saraki kuma ya ce zai je ya ji tuhumar da ake masa bayan da kotuna suka yi watsi da bukatarsa. Sannan kuma za ku ji yadda ake ƙoƙarin wayarwa da 'yan ƙasar Ethiopia kai cewa aurar da yarinya tun bata gama ƙosawa babu abin da zai haifar illa matsaloli. akwai kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraro da kuka bari a kan faifai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai za su yi taro a gobe Laraba game da yadda maganar 'yan gudun hijira da kuma rarraba su za ta kasance wanda maganar ke rarraba kawunansu. Shugabar hulɗar siyasar ƙasashen waje ta kungiyar Federica Mogherini ta buƙaci ministocin na Turai da su daina cin diddigen maganar rarraba 'yan gudun hijirar a Turai. majalisar dokokin kasar hungary ta umarci sojojin kasar da ta yi amfani da makami wanda ba zai kai ga halaka ba wajen hana shigar 'yan gudun hijirar cikin kasar ta tuni kasar ta datse kan iyakarta da sabiya ta hanyar shingen waya mai kaifi sojojin na hungary za su yi amfani da harsasan roba ko barkonan tsohuwa da ma caje gida-gida don neman bakin hauren kasashen turai sun yi tur da wannan lamari na kasar hungary inda suka ce kasar na amfani da yin amfani da karfa-karfa irin na 'yan nazi a kan 'yan gudun hijirar kusan mutane 100 ne suka halaka arewa maso gabashin najeriya a sakamakon jerin hare-haren bom da ake zaton 'yan boko haram ne suka kai a ranar lahadin da ta wuce shaidun gani da ido sun faɗa cewa fashewar bama-bamai guda hudu a cikin mintoci 25 ta tarwatsa dimbin jama'a ɗaya daga cikin wajen taruwar jama'a a birnin Maiduguri. Harin da ya hada da fakon masallaci da kasuwa da kuma wani dandalin kallon talabijin na gasar wasan kwallon kafa. Wani jami'in soja ya faɗa wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa akalla mutane 95 ne suka jikata. 'Yan sanda sun ce akalla mutane 54 ne suka mutu, su kuma shaidun gani da ido sun ce waɗanda suka mutu sun kai ɗari. babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai haram sai dai yawanci 'yan boko haram na yawan kai hare-hare hare-haren bam a kasuwanni da masallatai da kuma makamantansu inda jama'a ke taruwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jiya litinin shugaban sojojin da suka yi juyin mulki a makon da ya wuce a burkina faso ya nemi afuwar 'yan kasar da cewa zai mika mulki ga gwamnatin farar hula janar gilbert diendere ya faɗi haka a wata sanarwa a jiya ya ce zai sauka a matsayinsa na shugaban ƙasar da zarar an cimma ƙarshen tattaunawar shiga tsakani da ƙungiyar ecos ta kira saboda haka ne ƙungiyar ta ayyana taron gaggawa a ranar talatan nan a abuja babban birnin tarayyar najeriya domin tattaunawa a kan lamarin janar diandere shugaban masu tsaron fadar shugaban kasar wanda ya hambari gwamnatin ya faɗa wa sashen faransanci na muryar amurka cewa ya ɗauki matakin ne don gujewa zubar da jini ya ce tsohon shugaban kasar jan baptiste kwandrago a yanzu haka yana cikin mutanen da suke za su tattauna a maganar shiga tsakanin hakanan janar yandare ya ce majalisar mulkin sojan ta ba da umarnin a saki firaministan rikon kwarar da aka yi wa daurin talala tun bayan juyin mulkin da aka yi a kasar wata motar harin konar bakin wake dauke da bom ta a kusa da fadar shugaban kasa a magadishu babban birnin ƙasar somaliya ta kashe akalla mutane bakwai jami'an asibiti sun ce akalla mutane 21 sun jikata a harin da ya auku bayan karfe 6 na yamma jiya litinin likitoci a babban asibitin birnin mogadishu da ake cewa madina sun faɗawa a sashen somaliya na nan muryar amurka cewa fiye da rabin waɗanda suka ji rauni suna cikin mawuyacin hali dan kunar bakin waken bom ɗin ya gwabza motar ne a shingen binciken da ke kusa da fadar shugaban ƙasa inda gidaje da ofisoshin shugaban ƙasa da na prime minister suke jami'an tsaro sun ce a lokacin da abin ya faru tawagar majalisar ɗinkin duniya da za su yi jigilar wakili na musamman ke, suna dab da barin fadar shugaban ƙasa babu dai wata hujjar ko shi aka so a kai wa harin sa'annan ba abin da ya same shi amma mutane biyu daga cikin jami'an tsaronsa sun mutu mr k ya yi allah wadai da harin ta'addancin da ya ce na rashin imani ne sa'annan da sanyin wato mahukuntan Somalia da na majalisar ɗinkin duniya dai sun taru ne don tattauna yadda za a tsara mika mulki a Somalia a shekara ta 2016 idan allah ya kai mu ƙungiyar al-shabab dai ta ɗauki alhakin kai harin sa'annan tun a shekara ta 2006 take ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin somaliya ɗin domin kafa shari'ar musulunci. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gobe laraba idan allah ya kai mu za a yi hawan arafa wakilin sashen hausa nasiru elhikaya ya zanta da shugaban hukumar alhazan najeriya barista abdullahi muktar muhammad domin sanin halin da alhazan Najeriya suke ciki domin gudanar da hawan Arafa. Alhazan Najeriya na cikin shiri da ɗamarar fita domin zaman muna da kuma zuwa zaman Arafa ranar Laraba idan Allah ya kai mu. kuma alhazai ta ƙasa, hukumomin alhazai na dukkan jihohin Najeriya da kuma malamai da suka zo aikin hajjin bana an tattauna na hanyoyin da ake ganin cewa in Allah ya soya da za a ƙara samun nasara akan maganan fitan muna da kuma zaman arafa da kuma zaman da za a yi muna lokacin da za a yi hidima na jifan jamra taron da aka yi ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin kano ya cimma matsaya akan cewa hakika bai saba ma shari'a ba alhazan najeriya su fara fitaren daren bakwai ga wata wanda kuma an fara daga daren bakwai ga wata din tare da alhazan nasarawa na karfe tara da rabi shauran alhazai kuma za su ci gaba da fita har zuwa ranar takwas ga wata ina da labari kuma zaga waɗannan tantuna na muna shin ya kuka gansu ne sun dace da yanayin da alhazai za su yi ibada cikin nishadi. mun fita mun ga inganci da aka samu na ƙara wato wurin makewayi kama daga wurin tsuguno da kuma wurin yin bawali da kuma wurin yin alwala da wanke hannu an samu ƙari akan abin da ake da shi da kusan kowane rukuni na makewayin alhazai yanzu an samu ƙarin wurin bahaya kusan guda goma sha shida kuma an samu wurin bawali kusan guda goma sha takwas an samu wurin wanke hannu kusan talatin da biyu a kan kowane rukuni wanda yake ƙari ne akan abin da ake da su da kuma wani abu na ban sha'awa shine duk shimfiɗan da alhazai za su yi amfani da shi abin da muka gane ma idanmu da muka je cikin dare dukkan su sababbi ne ba kamar shekarun baya ba da ake ba mu tsofaffin shimfiɗa to sai dai wani abu da muka yi la'akari da shi ita na'urar da ke ba da sanyi a lokacin zaman mu na sanyin shi bai da ingancin da za a ce da rana idan irin wannan sanyin ne alhaji zai ji yana zaune cikin nutsuwa ba tare da damuwa ba tattare da sanin cewa za a samu yawan mutane ga kuma yanayi eh, na zafi da ake da shi yanzu a cikin saudi wanda ya kai ma'auni kusan 40 zuwa 43 don haka muka shawarci hukumomin alhazai na jihohi da cewa su sanar da alhazai cewa akwai wannan matsala ta na'ura mai sanyi kowa ya shiri ya kokarin ta eh, shan ruwa sashe, shamakin da ake sawa a cikin shema din domin rarrabe tsakanin wani bangare da wani bangare idan dai har mutane jinsi ɗaya ne a zaune to a cire wannan shamakin domin a samu isasshen iska da zai kewaya To Allah ya sa mu dace. An jima kaɗan za ku ji yadda aka yi bikin ranar kurame a jihar Naja. To amma a shakata da wannan waka tukunna. To. ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake kaza rugowa take hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane dai zalika mai kai baki salele ni gobara nike salisu ni gobara nike tun da kaina ban bari ba shin salisu wane zambari. bari tun da kai na ba ragama garin gawa ne za ragama sai ma aliyu kun san ban na barin shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe bawa mata yake ashe bawa mata yake kadriwa salisu hanni mai hadi salele ni waka nike salisu ni waka nike amma kiɗi in yayi kiɗi salele hadda rawa nike Rana 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ce da ƙungiyar lafiya ta duniya ta ware domin nazari da kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin kurame. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsali ya yi mana da rahoto akan yadda aka yi bikin wannan rana a jihar Niger. ɗaruruwan kurame ne dai suka taru a harabar sakatariyar gwamnatin jihar Niger da ke Mina albarkacin wannan rana. Hajiya Amina Usman shugabar kula da sashen cututtukan kunne da hanci da kuma makogoro a babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke garin Mina da ta halarci taron ga abin da take cewa. ranakun ga muna so ne gwamnati duka duniya su san cewa kurame su ma mutane ne da ya kamata a ba su incinsu a ba su waje wurin aikin da kowane mutane suke yin aiki ko ba zai yiwu ba ko da percentage biyu ne aka ba kurame aiki a kowane ministry a kowane ma'aikata a ba su ko da 2% ne a dauke su aiki yana da kyau kuma muna so mu gaya ma gwamnati cewa kowane makaranta a sa wanda zai ta koya sign language so that ko ina kurma yake ko kai da kana ji za ka iya magana da kurman nan. gashi mun ga ana wanke ma wasu kunnuwa a nan wannan taron menene wannan yake nufi? eh yau saboda bikin da muke yi kowane matsalan kunne da kake tare da shi mun gayanta mutane su zo za mu duba masu kunnuwansu kyauta yau me yake jawo kurumta dinnan ne ga dan na ɗaya akwai jawo kurunta daga wurin Allah muna cewa natural deafness to kuma akwai wayansu abubuwa da suke kawo kurumta kama in mutum ya zamanto yana tare da wurin da akwai ƙara da yawa kamar ƙaran injin niƙa ƙaran janareto to inda akwai ƙaran ƙarafuna sosai yakan damejin dodon kunne. Dr. Makusidi Muhammad babban jami'i ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Exactly, gari kama a Niger muna da School for Special Education, so duk irin eh, ire-iren waɗannan wuraren su ne gwamnati za ta iya intervene don a ce kai maganin mai kurmanta ha in ya tsananta wallahi ba kuɗi kaɗan ba ne don kunne guda akalla aka ce ya ji magana sai kashe fiye da miliyan guda eh, miliyan biyar alƙaluma dai sun nuna cewa kashi 45 na mutanen jihar Niger suna fama da wannan cuta ta kurumta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha yanzu dai nan misalin karfe uku da misalin mintoci goma sha bakwai na dare ne a agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Jiya kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da buƙatar kariya da shugaban majalisar dattijan Najeriya, Sanata Bukola Sarake nema kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana da rahoto. kotun ɗaukaka ƙarar ta yi watsi da bukatun bukola sarakin ne akan cewa ba ta da hurumin tsoma baki a batun da ba a riga an warware ba so biyu shugaban majalisar na kin bayyana a gaban kotu har da mai shari'a yakubu ɗanladi umar ya ba su fetur janar na 'yan sanda umarnin kamo shi me yasa saraki ba zai yadda kwallon mangoro ya huta da kuda ba ne tambayar kenan da na yi wa ibrahim tukur el sudi mai baiwa saraki shawara a harkar shari'a ga abin da yake cewa wannan kuma hurumin 'yan majalisa ne in yau suka ce ba sa bukatarsa shikenan za a cire shi amma babu wani mahaluki daga waje wanda ya isa ya cire shi magoya bayan sarakin na cewa batun shari'a na neman zama na siyasa domin a cewar tukur el sudi wannan tuhuma da ake yi wa saraki ya nuna alamun haka dalilin da ya sa muka ce siyasa shine cewar tun wato watan janairu zuwa yanzu september ita ce kes na farko kuma babu wani kes a gaban wannan tribunal sa'an nan wannan laifi ana cewar ya yi shi tun a shekara ta dubu biyu da uku shekaru goma sha uku da suka shige to a nan ayar tambaya ita ce menene doka ya tanada idan kai uh, wani laifi a ƙarƙashin wannan doka shine cewar ko a cire ka a matsayin da kake ko kuma a hana ka rike mukami na shekara goma ko a kwace kayan da ake tuhumar kayi almundahana da su shin bayan shekara goma sha uku bayan ya gama wannan eh, eh, eh, gwamna menene amfanin gurfanar da shi bayan yana senator a yanzu shin za ana gurfanar da shi akan shi senata ne ko gwamna laifin da aka rigaya aka yi tun wato shekaru 2003 yanzu da 2015 aka ce ana tuhumarsa a kai da me za a same shi kenan wannan hujja ce babba a wata sanarwa da bukola saraki ya aike wa manema labarai a daren jiya ya ce zai gurfana a gaban kotun tabbatar da da'ar ma'aikatan anjima ba sai su feto janar na 'yan sanda ya kamo shi ba saraki ya ce zai hakan ne a bisa shawarwari da lauyoyinsa suka ba shi. madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina, har yanzu dai akwai dubban 'yan mata a ƙasashen gabashin Afirka waɗanda ake tilastawa yin aure tun kafin su gama girma. Wakiliyar muryar Amurka Mathe Van der Wolf ta aiko mana da rahoto daga Gondor, inda gwamnatin ƙaramar hukuma da kuma ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a taƙaice? suke shirya gangamin wayarwa da jama'a kai domin a samu canjin tunanin irin wannan al'ada musamman a yankunan karkara. Sahabu Imam Aliyu ya fassara wannan rahoton. A lokacin tana ƙyarar shekaru goma sha uku da haihuwa Hafsat Abayahu daga garin Gondor har an kammala shirye-shiryen aurar da ita ga wani mutum ɗan shekaru ashirin da takwas da haihuwa. A bara ma tana ƙyar shekaru goma sha shida da haihuwa iyayenta sun yi ƙoƙarin su aurar da ita. Hafsat ta ce iyayenta ba su ma gaya mata ba amma kawayenta suka samu labarin shirye-shiryen suka gaya mata ከዚያ kadro ደግሞ እኛ ዘንዳ ማለት ነው ከድሮ ምህር ተማሪዎች በጣም ነው da zarar ta samu labari ba ta yi wata wata ba ta shaida wa shugaban makarantar su da shugabar kungiyar yan mata da ke makarantar su kuma suka gaya yan sanda bayan da aka yi shawarwari da iyayenta aka shawo kansu suka yi watsi da batun aurar da ita Wannan club ta ‘yan mata da Hafsat ta shiga a makaranta wuri ne da ake yi musu ba kan illar aurar da yara suna ƙanana, musamman a yankunan karkara inda hakan al'ada ce. Ƙaramar hukumar ta ce wayar da kan jama'a har su canza ya zama babban ƙalubale. ‘Yan sanda da shugabannin addini da ƙungiyoyi da suke tallafa kamar su asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya duk suna taimakawa wajen sauya ɗabi'u dangane da aurar da yara tun suna ƙanana kuma a kawar da shi baki ɗaya nan da shekara ta 2025. Wata ma'aikaciyar UNICEF Zamzam Shukur ta ce aurar da 'yan mata tun ba su ƙosa ba yana da illoli masu yawa ga makomar rayuwarsu. Uh, the first one is uh, easily they are forced to drop out from school. which uh, shapes their destiny to be a housewife or to be in a very different or vulnerable situation. Na farko shi ne tilasta musu barin makaranta, wanda ya mai da su uh, matan aure masu zaman gida kadai, uh, wadda hakan yana jefa su cikin wani hali na kunci. Na biyu shi ne yadda haka ta shafi lafiyarsu. Waɗanda suka kamu da cututtuka kamar yoyon fitsari ba sa samun jinya cikin sauƙi, kuma sai ta yiwu ba sa ma samun bayanai na inda za su je domin su nemi jinya. A Habasha cikin kowaɗanne ‘yan mata biyar aƙalla guda ana aurar da ita kamin ta kai shekaru sha takwas na haihuwa. A gondor da ke arewacin ƙasar kusan rabin ‘yan matan duka an aurar da su, duk da cewa a hukumance an ƙayyade shekaru goma sha takwas a zama mafi ƙaranci kafin ƙyamace ta yi aure. Hafsa ta ce ta yi sa'a da Allah ya cece ta, domin galibin ƙawayenta duk an aurar da su. እንደኛ አካባቢ ማለት ነው ሴት ሊተምራ ስራ ትይዛለች ብለው ሳይሆን ሴት ሊያግብታ ብዙ ዘሮችን ለማውጣት tunanin iyaye shine a aurar da su tun suna ƙanana tunda a ganin iyayen ba su ga abin da karatu zai tsinana musu ba ɗaya daga cikin gangami da ake yi domin faɗakarwa shine kaɗe-kaɗe da rairayin gargajiya da ake gudanarwa a babban dandali da ke yankin mutane masu yawa suke zuwa gangamin inda saƙon wayar da kan ke kai gare su galibin su matasa su ma matasan sun ce sun yadda bai kamata a tilasta 'yan mata aure kafin su kai shekaru goma sha takwas da haihuwa ba ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayi shine solomon asefa ምክንያቱም ያለው አቅማቸው rasu ማለት ነው የሚጠና ሰውነታቸው የሚበረታ ማለት ነው እድሜያቸውን ከፍ ባለ ቁጥር ነው ምክንያቱም ደግሞ በዛ መሀል ላይ ደግሞ da farko akwai buƙatar 'yan mata su ƙosa sannan sai karatu domin su cimma burinsu a rayuwa. Yanzu Hafsat tana aji uku na sakandare, tana fatar iyayenta za su barta ta je jami'a muddin tana dai da ƙwazanta. Sai dai wata mai suna Abebe a Ayele yar shekaru goma sha hudu da haihuwa ita dai bata yi sa'a ba. Tana da zama ne a wani ƙauye tafiyar sa'a ɗaya daga Gondor. An tilasta mata yin aure bara, yanzu tana da jariri ɗan wata shida. Abebe ta ce yana da wuya mu'amala da ƙawayenta. በቃ kowa yana yi da ita lokacin da ta yi ciki kuma hakan ya tayar mata da hankali ainin tuni abeba ta yi rijista da nufin koma a makaranta amma babu tabbas ko za ta koman ganin ba ta da abin biyan mai reno da kuma wasu bukatunta. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraro. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana Ishaq Abubakar daga nan Kaduna. Ra'ayina ko ku shawarar da zan ba bada sojojin Najeriya wajen suke mai dubu. Ai magarin ainihin binciken kwakwaf da wannan za da ke abuwa a bincika ɗaya isa ɗaya bayan ɗaya gidajen nan kakaf a ga inda ake wannan abu tunda wannan abu ba wani wuri ake shigowa da ita ba ana cutar jama'a dan allah a binciko sojojin da abin ya safa su tashi tsaye su bincika kar su duba idan wani angwanni talakawan nan da angwanni nan na ainihin manyan mutane a bincika kwakwaf a gashin shin ina ake hada wannan bama mai da ake cutar jama'a da su saboda haka ina musu jaje kuma ina musu ainihin tariya da wannan abun da ya faru Allah ya fi musu Allah ya fi musu kuma wanda suka yi hasarar dukiya da wanda suka yi hasarar na raunuwa Allah ya ba su lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na zai da bala kofa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa ra'ayi na shi na gaskiya gaskiya mu talakawan najeriya muna yabo kuma da jinjina da gwamnati shugaba janar muhammadu buhari akan yadda take kawo muna tsaro yaƙi da jahanci da rashawa hotel lantarki sa'annan mun fara ganin doka da oda sun fara aiki a najeriya da aka sanata ba ko lasara bai kamata a ce irin suna bigire mai kiran kotuna ba a najeriya don mai gaskiya bai tsoron zuwa kotu da haka ya kamata a gaggauta kai a kotu a ma'aikata don ka burhana a kan zargin da ta kaima amma ba ko lashe raki in irin kudin ka ce ba su zuwa kotu kenan aiko talakawa ba su koma zuwa kotu bai kamata a ce mai dokar barci ya buge da gangaɗi ba ko lashe raki ka ba 'yan najeriya kunya ya kana da gaskiya tun yi haka tsoron zuwa kotu da kotu a ma'aikata da watan zaki yi shari'a babu sani babu samu a tuhumar da ki kai ma na gode daga shugaban kungiyar murya talaka na kasa zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi jihar kebin tarayyar najeriya assalamu alaikum da farko suna aminu mai na garin ce da karbar kuma ta bale jihar tarayyar najeriya sun mika sakon jaje ne da ta'aziyya ta dangane da waɗanda harin bom ya halaka a garin maiduguri a wannan mako hakika wannan abin takaici ne matuka wanda aka zo aka jefa mutane bom a inda suke sallah da kuma inda mutane suke taruwa suna cin kasuwa ko kuma suna kallon abubuwan wasanni hakika wannan To Malam mun gode da wannan ra'ayinka. Usman kabir zai karanto mana takaitattun labarai kafin mai sallama. you. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai za su yi taro a gobe Laraba game da yadda maganar 'yan gudun hijira da ke raba kawunansu take. Shugabar hulɗa da siyasar ƙasashen waje ta kungiyar Federica Mogherini ta buƙaci ministocin na Turai da su daina cin diddigen wannan magana ta rarraba 'yan gudun hijira a Turai. Majalisar Dokokin ƙasar Hungary ta umarci sojojin ƙasar da su yi amfani da makamin da ba zai kai ga halaka ba wajen hana shigar 'yan gudun hijirar cikin ƙasarta. ta. Kusan mutane 100 ne suka hallaka a arewacin Najeriya sakamakon jerin hare-haren bam da ake zaton 'yan kungiyar ta'addar Boko Haram ne suka dana su a ranar Lahadin da ta wuce. Shaidun gani da ido sun faɗi cewa fashewar bama-bamai guda hudu a cikin mintuna 25 ne ya tarwatsa ɗimbin jama'a a ɗaya daga cikin wuraren taruwar jama'a a birnin Maiduguri. To Allah ya kyauta. Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fata alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.